Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. sule Muni Barma ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Alhamis 11 ga watan Mayun 2023 da fatan an wuni lafiya. Kafin ku je abin da muke tafa da shi ga Maryam da kanin labarai. Babban jami'in kare haƙoƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya, Volker Turk, ya buƙaci ƙasashen da ke da tasiri a Afirka da su lallashi ɓangarorin da ke fada a Sudan don kawo ƙarshen yakin da aka fara a watan jiya. A yau Alhamis 'yan sanda da 'yan adawar siyasa a Pakistan sun tabbatar da cewa an kama ko kuma ana farautar akasarin shugabannin babbar jam'iyyar kasar ta tsohon prime minister imran khan da ɗaruruwan magoya bayansa kanun labaran kenan gwamnatin kasar faransa ta sanar da shirin bada tallafin euro miliyan 6.9 domin mata da yaran jihar borno da ke fama da karancin abinci sai kuma a arewacin kamaru inda al'umma ke cikin halin fargaba bayan da kungiyar boko haram ta fara zazzafa kai hare-hare a wani lokacin da aka yi zaton kura ta lafa kamar kowace ranar alhamis hawa umar za ta shigo da shirin lafiya uwar jiki za kuma a ji kaɗan daga cikin sakonnin da ku masu sauraro ke aiko mana. Kafin nan ga Maryam Dauda da kashin farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Babban jami'in kare haƙoƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya Volker Turk ya buƙaci ƙasashen da ke da tasiri a afirka da su lallashi ɓangarorin da ke faɗa a sudan don kawo ƙarshen yakin da aka fara a watan jiya da yake jawabi a wani taron gaggawa na kwamitin kare haƙoƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya a geneva tok ya ce faɗan ya jefa ƙasar da ke fama da rikice-rikice cikin bala'i na yi tur da yadda wasu da basu damu da rayukan jama'a ba da haƙoƙin miliyoyin 'yan ƙasarsa ke tada hankali a cewar turk Faɗan a babban birnin Sudan ya yi muni a jiya Laraba inda waɗanda suka shaida lamarin suka ba da rahoton kai hare-hare ta sama da harba gurneti da kuma jan harbe-harbe a unguwanni da dama. Sojojin Sudan a ƙarƙashin jagorancin janar Abdul Fattah al-Burhan sun kai hari a wasu wurare a birnin Khartoum da kuma Omdurman da Bari. Sojojin da yana ƙoƙarin fatattakar dakaran RSF ne da ke ƙarƙashin jagorancin janar Muhammad Hamdan da Galo. A yau Alhamis 'yan sanda da 'yan adawar siyasa a Pakistan sun tabbatar da cewa an kama ko kuma ana farautar akasarin shugabannin babbar jam'iyyar kasar ta tsohon Prime Minister Imran Khan da ɗaruruwan magoya bayansa. Kaman dai na zaman mayar da martani ga gagarumar zanga-zangar da aka yi a faɗin ƙasar a ƙarƙashin jagorancin jam'iyyar Khan ta PTI game da kaman da aka yi wa madugun jam'iyyar a ranar Talata. a wajen wata kotu a Islamabad babban birnin kasar. An gama tsakanin masu zanga-zangar da suka hada da mata da maza da 'yan sandan kwantar da tarzoma ta yi sanadin mutuwar mutane akalla takwas tare da jikata wasu da dama. 'Yan sandan dai sun kara matakin kaman inda suka ce an yi shi ne bisa zarge-zargen aikata manyan laifuka da tada zaune tsaye da kuma kai hari kan kaddarorin gwamnati. A yau Alhamis kungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta faɗi cewa 'yan sandan Pakistan sun yi amfani da ƙarfi akan masu zanga-zangar. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce lokaci bai yi ba tukun da dakaransa za su kaddamar da wani gagarumin farmaki da aka daɗe ana tsammani don kwato yankunan da sojojin rasha suka mamaye. Har yanzu muna buƙatar ƙarin lokaci a cewar Zelensky a wata hira da ya da wata kafar yada labaran burtaniya da aka fidda yau Alhamis. Shirye-shiryen farmakin sun hada da ba sojojin Ukraine horo daga dakaru abokan hulɗa na ƙasashen yammaci da kuma jigilar makamai da tankokin yaƙi da ma na'urorin kariya ta sama don ƙarfafa dakarun Ukraine. Bisa ga abin da muke da shi yanzu, ba za mu iya ƙaddamar da farmaki ba kuma mu yi nasara a cewar Zelensky. da yammacin jiya laraba admiral bob bawa wanda ke shugabantar kwamitin soja na kungiyar NATO ya shaidawa manema labarai cewa ukraine za ta iya yin yaƙi da ingantattun makamai yayin da take da sojojin da basu kai na rashe yawa ba to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu shiga fagen rahotanni. Gwamnatin ƙasar Faransa ta sanar da kasafta euro miliyan 6.9 domin ayyukan agaji a Najeriya, musamman mata da yara ƙanana da ke fama da ƙarancin abinci a jihar Borno. Daga Maiduguri, Haruna Dauda biyu na ɗauke da ci gaban rahoton. Gwamnatin ƙasar Faransa ta ta yi euro miliyan 6.9 da za kashe aikin agaji na tarayyar Najeriya. Jakadar ƙasar Faransa ne ta bayyana haka a garin Maiduguri wanda ake kira Emmanuel Blackman da ta samu rakin Mr. David Stevenson", wanda shi ne shugaban ƙungiyar na WAP ƙungiyar da ke samar da abinci ta duniya lokacin da ta ci ɗaya daga cikin sansanin 'yan gudun hira daga cikin garin. Mrs. Blackman ta ce yanzu kuma wannan shekara kaɗai miliyan 6.7. crops, women and children uh, suffering from uh, severe or moderate acute. Um, Ta ce mun kebe wannan kudaden ne, musamman ma da magani da zamu taimaka matan da tara ke karancin abinci, da ƙananan yara da ke fama da karancin matsanancin abinci. food security is really uh, an important issue for us, um, uh, for France, uh, and our Nigeria, and more specifically in the northeast. Ta ce karancin abinci abu ne mai muhimmanci ga gwamnatin Faransa. For the last three years, France has, uh, has um, uh, ce a tarayyar Najeriya musamman ma a shiyar arewa maso gabacin Najeriya cikin wannan shekaru uku da suka gabata kasar Faransa ke nauyin ayyuka daban-daban guda 28 a faɗin duniya baki. Uh, we realized that, you know, it would have an impact on uh, uh, food prices. Ya, ta ce tun a yakin da aka soma na kasar Ukraine mun fahimci cewa wannan yaki zai haifar da karancin abinci a duniya. Zai haifar da ko Mr. David Stevenson shine daraktan WFP a Nigeria wanda ya bayyana cewa. Now in the northeast alone is a big challenge. estimates that 2 million of the 4.3 million people who are in urgently need of food assistance and nutrition assistance. Ya ce karancin abinci mai gina jiki a shirar musu gabacin Najeriya babban matsala ce. Ya ce akwai mutum miliyan biyu wanda ke fama da matsalan abinci mai gina jiki a tarayyar Najeriya cikin mutane miliyan hudu da dubu dari uku da ake da su a kasar. Kuma yanzu haka ana kokarin shiga damuna ne. Kuma a cikin wancan ƙididdiga ana da mutane ɗari bakwai da suke fama da matsalan abinci mai gina jiki. As there's four 4.4 million people in the Northeast who need food assistance. Of that amount, World Food Program is going to be supporting 2.1 million people during the lean season scale up. So we're now busy scaling up. ya ce akwai mutum miliyan hudu da dubu dari hudu da ke shirar arewa maso gabacin najeriya wanda suke bukatan abinci a cikin wannan shiri na hukumar samar da abinci ta duniya za ta taimaka mutane miliyan biyu da dugu daya a lokutan damuna haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya a gaida haruna dauda biyu ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da facebook da twitter da instagram ga maryam dauda da ci gaban labaran duniya Ƙasar Isra'ila ta kai hare-hare ta sama a zirin Gaza a cikin dare. Hare-haren da suka hada da wani da sanyin safiyar yau Alhamis. Wanda sojojin Isra'ila suka ce ya kashe shugaban sashen kula da makaman rokoki a rundunar mayakan jihadin yankin. Hare-haren dai na zuwa ne a daidai lokacin da aka shafa kwanaki ana tashin hankali, inda Isra'ila ta kai farmaki a yamma da kogin Jordan, yayin da kuma mayakan Falasɗina suka harba makaman roka zuwa tsallaken iyaka. jami'ai daga bangarorin biyu sun ce kasar masar na kokarin shiga tsakani don cimma yarjejeniyar tsagaita wuta rikicin da ya yi sanadin mutuwar falasdinawa akalla 23 tun daga ranar talata ciki har da wasu manyan kwamandojin kungiyar mayakan jihadi uku da farar hula goma prime ministan kasar isra'ila benjamin netanyahu ya faɗa a wani jawabi da ya yi ta gidan talabijin da yammacin jiya laraba cewa babu wani ɗan isra'ila da ya jakata a yau alhamis shugaban kasar indonesia joko widodo ya amince da cewa ba a samu wani ci gaba ba wajen kawo ƙarshen mummunan tashin hankalin da ke faruwa a myanmar ya bayyana hakan ne a ranar ƙarshe ta taron kwanaki biyu na shugabannin kungiyar kasashen kudu maso gabashin nahiyar asiya da aka yi a garin labuano bajo da ke kudu maso gabashin tsibirin flores wido da dai shine shugaban kungiyar mai mambobi goma a wannan shekarar. Kasar Myanmar ta samu kanta cikin rudani tun bayan da sojoji suka hambarar da gwamnatin Aung San Suu Kyi wadda aka zaba ta hanyar demokuraɗiyya a watan Fabrairun shekarar 2021. A gaida Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A arewacin Kamaru al'umma na cikin halin tsoro duba da yadda 'yan Boko Haram suka fara nuna alamun komawa kan aika-aikar da aka fuskanta a baya. Hare-haren da masu tada kayar baya ke kaiwa a wannan yanki sun jefa mutane sama da 460 cikin tashin hankali. abinda ake ganin zai iya haddasa karancin abinci da durkushewar tattalin arziki muddin ba ɗauki kwararan matakai ba ga rahoton wakilin muryar amurka muhammad rabi'u damba bayan sun yi likimo na tsawon wani lokaci tare da shan kwanto 'yan boko haram sun yi niyyar kai hari wannan mako cikin garin gidan da ke sashin mayoluti ba tare da wani matsala ba an kama wasu tarin kayan sojoji a wani gida mai zaman kansa binciken da kamfanin gendarmerie ta aiwatar ya ba da damar watsi da su to ba shakka dai duban wato gaza da kuma barna da ake ta haddasa baya-bayan a karamar hukumar mayoluti shine muka zuwatsa wato 'yan leƙen asiri ko ina da ina a cikin wannan ƙaramar hukuma muka samu wato labarin cewa akwai wata gida da take nan a cikin wato eh, gidar wanda kuma take dauke da makaman yaƙi masu ɗumbun yawa. Wannan aiki dai ya yi nasarar kwace harsashi fiye da dubu gernati rigunan harshashi tufafin soji da wasu sauran kayan aikin soja wanda gano su a wannan gidan ya sanya ayar tambaya makaman yaƙi da aka samu a wannan gida wanda ake da niyan zuwa a yi barna na inna na a wannan yanki sa'annan kuma ba wata-wata wannan kafin ma mu ainihin gudanar da bincike domin gano asalin masu waɗannan makaman daga gani dai mutum ya gani wato babu tambaya kasan abu ne na mutane da suke da ainihin aikata ta'addanci haɗin kai tsakanin jama'a da jami'an tsaro ya kasance silar cin nasarar wannan aiki za a gudanar da bincike don gano asalin waɗannan kayan da kuma ainihin manufar waɗannan mutane. mahukuntar ƙasan sun sanya hanyoyi da suka dace domin samun nasarar wannan aiki a baya-bayan nan ƙasar kamaru ta zama cibiyar safarar makaman yaƙi a cewar jami'an tsaro duba da yadda batun tsaro yake ƙara taɓarɓarewa a cikin wannan yanayin rundunar jandarma ta ƙasa ƙarƙashin jagorancin janar lubazar ta yanke shawarar yin yaƙi da ƙungiyar boko haram har shi an da ta ya kare domin ba da damar zirga-zirgar mutane da kuma kayayyaki a wannan yanki na ƙasa muhammadu rabiu ɗanba muryar amurka daga nan gaunar cibiyar adamawan kamaru a gaida muhammadu rabiu masu sauraro kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 16 25 da kuma 31 A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet voahausa.com muryar amurka.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware ranar biyar ga watan Mayu na kowace shekara a matsayin ranar mata masu karɓar haihuwa da aka fi sani da ungozoma don jinjina musu da kuma fito da sabbin dabaru na kula da mata masu juna biyu da ma jariransu tun kafin haihuwa har zuwa haihuwar. Taken ranar a wannan shekarar shine sake aiki tare bisa hujja da kuma zahiri. Bisa ga haka ne shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai ji matsayin wannan rana ga mata masu karɓar haihuwa da kuma irin ƙalubalen da suke fuskanta wajen gudanar da aikin nasu da ma sauran wasu bayanai dangane da aikin. Daga bakin Fatima Bako da ke karɓar haihuwa a asibitin mata da yara da ke jihar Maraɗi a jamhuriyar Nijar a hirarsu da abokin aiki na mansar Sani. Fatima Bako sunana Nisa ce a likita uwar ɗanta na garin maradi to a cikin al'umma sash farm dai kowa ya santa sash farm ita ce ke kula da mace tun lokacin da in fara ma tun lokacin ta ɗauki ciki ita ke bin cikin nan sau da kafa har a kai rana aihuwa me rana aihuwa naƙuda duk sash farm ce ta ke biye sau da kafa da mace mai naƙuda har yaro ya zo yaro ya zo a kula da jariri nan da uwar shi bayan ma an yi aihuwar uwar ta koma gida ko in yaro yana da wata matsala ko kuma uwar mata da matsala likita za a tahiya duk da sash fam ce kenan sash fam tana kula da uwa da yaro yanzu abin da mun ka tsara na wannan shekara wannan sallah don mu nuna farin ciki mu ke lalle ranar sallah mu ce yau shine ana kula da lahiyar mata mine da lahiyar mata a diba ana dibi lahiyar bakin ma'aiwa don saboda a gani in babu alamun harka kansa kinan da ake ciya tunda kun san kansa in abu in ciwo ya kai inda ya kai ko ana son a yi magani wani lokaci ba a yi abin da za a yi a lokacin in an ka fara tun yanzu aka diba in an gama akwai alamomin shi an san akwai matakin da za a ɗauka ka abu ya yi nisa bayan bakin ma'aihuwa kuma da nono duk kun san kansa akwai bakin ma'aihuwa akwai na nono shi ma ana dibawa to lalle sai in ce mata sun amsa kira tun da kamo fara sayar muka sa an kai sanarwa cikin eh, cikin ungwannai kenan mata an musu sanarwa yanzu ma da muke yanzu mata suna nan iya za mu mu fara aiki to mu dai matsaloli kai matsaloli suna da dama ai mara haɗi amma zan cakuro kaɗan yanzu kun ga kama mace in tana da ciki balle in cikin hwara ne su cikin ƙauyuka ana gargaɗi kullum a ta awon ciki tunda yan mace tana da juna biyu in bata awon ciki ba in akwai wata matsala ba iya sani alaka yan mace ta zo awon ciki daga an ga matsala sai a ɗauki mataki aihuwa kuma ana cewa aihuwa gida a daina ta a san ka aihuwa likita dan inda wata matsala sai ga mace ta aihu cikin ɗaki matsala ta samu sai matsala ta samu yana a ce a kwasa a kai likita in eh, an kai likita yana yiwa matsalar nan ba abin da ake iya cin kanta bane yanzu take yanki an ki yan mace tana cikin likita tana wurin ayuwa daga an ga wani abu zai waruwa nan da na sai a ɗauki mataki ba sai an ɓadda lokaci ba wani bangare sai mu ce mata ko an musu magana ba su kama zancen nan gaskiya sai su ce ba haka ba dan ne kullum muke kira muke baya gare su in an samu na biyu a tai awo a aihau likita a tai kuma awon jarirai don su samu shaushawun nan tasu kun gani duk gargadin da muke mata ne wannan kuma maganin hutu a zan doka don eh, wanga yaro an aihe shi kan ya ce a samu wani juna bi yaro wanga da aka aihuwa ya warware ma'aihuwa ta huta jikin uwa ya komo mata to ni gargadin da nake badawa ya kamata duk zancen da muke a sa maza ciki tun da wani lokaci yanzu kamar ɗauki misali mace in tana da ciki tana da ciki in ta ce mai gida za ta tahiya wurin awo sai ka ga mai gida ya zaburo ya ce bai zuwa bai macen ba ta zuwa ko bai da kuɗin zuwa zai ba ta ta wurin awon nan a rake waɗansu abubuwa duk ba harka kuɗi ba ne iyaka kai namiji ka ba da goyon bayan ka ka ba mace yanci ta tahi likita ta ta yi awo wanga dai shine muke cewa da in ana yi ya kamata maza su ma su ba da goyon bayan su su ba da haɗin kansu To madalla kowace irin alaka ke tsakanin mata masu zuwa asibiti da kuma ungozoma ga ra'ayoyin wasu mata a jihar maradi wallahi suna tarban mu da mutunci tsananin jin daɗi da muke na tarban da suke mamu na awu awu muke zuwa yanzu mun da haihuwa wurin su gaskiya suna tarare mu tsakani da Allah muna zuwa nuri amma da muka ga tarban su yana yi muka koma can wuriran suna taririyar mu gaskiya suna taririyar masu tukunna wajen haihuwa to sai ne mu ce masu Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya ƙara ba su fahimta kuma Allah ba su ikon tarban kowa da kowa cikin mutunci. sunana na gaskiya ni dai tun da nake ta haihuwa ban taɓa samun wata matsala ba ko ba haka ba ina samun tarabi mai kyau wannan ba amana hada ba a warata wallahi ina samun tarbi mai kyau sosai ina haɗuwa da na kwarai haihuwa ta uku abin da za ni tuwa sai dai in ce masa na gode Allah ya saka musu da alheri Allah kara ilimi mun gode kwarai kwarai ina samun tarbiyya mai kyau ina ta likita haihuwa sunana zara ma'almalan da su wa'annan mata wasu in ka ta haihuwa suna karrama ka su maka tarban kwarai wasu kuma sai su ta waraka a bar mai naƙuda cikin ɗaki tana mugusu tana kari ka te ka yi kwance ka haya gari ko matala kai ta kwana kuma mu mata a bar mu da wahala ko ina akwai su ba likita guda ba abin dace ni kuma Allah ya ce ka game da na kware kana gamuwa da na kware kuma Allah bai ce ba a game da na kwaren ba a gamuwa da na kwara mu dai fatan mu a ja masa kunnuwa masu waran mutanen nan masu haucina su masu haucina mu mata kuma masu karrama mu Allah ya ƙara masa ƙarfin karrama mu mata kuma wa'annan masu wati masu um, wati waran mata a masa magana don Allah da annabi su bari. Assalamu alaikum suna na Zainab Sani. To likitoci dai mu dai mu da su sai dai mu ce mun gode saboda muna kallon su masu Allah na da taimako suna taimakon al'umma domin Allah. Tunda dai in suka she in muka she Allah na taimaka tana taimaka tana mu tarbi na karamci mun gode gaskiya ba mu samun matsala asali ma an mun je tsakanin mu da su mata mu mata sai dai wasa da mutunci domin Allah ba mu samun matsala komi mun gode wallahi muna samun tarbe na karamci fatan da na musu sai dai in ce muna godiya Allah ya tsare ubangiji Allah ƙara basira da ilimi Allah sa a wanye lahiya kulle musulmi duka likitoci inda suke na duniya baki daya assalamu alaikum mata masha basu masu abin ga karba haihuwa mu yanzu mun bar haihuwa sun hina amma muna muna kai yara muna gani abin na ba mu tausai na Allah da annabi haihuwa duk tiye ya mutum ne mutum su bari masu kuma amsan Allah masa albarka in maka kai ɗiya mu wurin haihuwa alhamdulillah wasu in ka gansu tausai abin tausai sai ma tsohuwa ko ma duk abin da ke ne sai ce kawo amma wanda ka taimaka zai ka ne ka dan koma can ina kama kan ta faro haihuwa a ware mu an ware mu na nakuda an mu yar tsaro ba mu jin daɗi amma wasu in suka je komai sai su tsohuwa amshina zuwa kai a kawo kaza a kawo warwaro a bata kuma shi ke zurdu amma wani sai da ka leƙa masu a koro ka tsakilan mu abinda da suke su bari ciyan ɗaya mace da ɗaya mace ne in ba in sun gama haihuwa ma su gama ba ɗiyan su na na ko jikokin su in aka suka je wani aka masu ba su jin daɗi su bari su kuma wanda ke maraba da mu Allah masa albarka Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka inda muke magana kan ranar mata masu karɓar haihuwa. A Najeriya kuma hukumar UNFPA ta nuna akwai karancin ungozoma a ƙasar, inda ta ce domin rufa gibin karancin ungozoma nan da shekarar 2030 kasar na bukatar ungozoma akalla dubu saba'in hakan ya fito ne a cikin wata sanarwa da babban daraktan hukumar dr natalia kanem ta fitar na bikin ranar ungozoma ta duniya ta ce illar rashin samun ƙwararrun ungozoma abu ne mai ban tsoro kuma yana ɗaya daga cikin muhimman hanyoyin da za a rage mace-macen mata masu juna biyu da jarirai to da haka ne muka zo ƙarshen shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka danganin shirin ya zo muku musamman mansur sani sai ni hawa umar jagorar shirin da ke muku fatan alheri to a gaida hawa umar da kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuma masu sauraro kan turo mana ta hanyar imel sako na farko na cewa shugaban kasa mai barin gado wato buhari yanzu ta kara tabbata kai ba mai son ci gaban kasar mu bane duba da yadda kake ta ciwo wa kasar mu bashi duk da ka san illoli da bashin ke haifarwa saboda haka nake kira ga 'yan majalisar dattawan najeriya kada ku bari buhari ya kara kashe kasar mu da bashi sako daga haruna muhammad katsina shugaban kungiyar muryar jama'a sai kuma wannan sakon haɗin gwiwa da ya fito daga babandi mamman bande da ali sarkin yakin nima da tasiru unguwar tudu suka ce mahukuntan najeriya ya kamata ku shawo kan yadda hatsarin kwalekwale ya zama ruwan dare sakamakon yin lodi fiye da kima da amfani da tsofaffin kwalekwale muna fatan mahukunta za su ɗauki mataki allah ya sa mu dace amin Wannan sakon ya fito daga Sani Muhammad Chindo unguwar karufin madaki a jihar Bauchin tarayyar Najeriya. Ya ce tabbas kamun tsohon ministan wutar lantarki na Najeriya Saliman Man da hukumar EFCC ta yi da ake zargi da yin almundahana da dukiyar kasa abun a yaba ne. Allah ya sa hukumar ta yi abin da ya dace domin ya zamo izina ga na gaba amin. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Ado Salati Goma ga Annabi Rijau ya ce ina jajanta ma al'umman jihar sokoto akan nutsewar kananan yara goma sha biyar da kuma bacewar wasu 25 a wani hadarin jirgin ruwa da ya faru a ƙarshe ina addu'ar allah ji kansu da rahama mu kuma idan tamu ta zo allah ya sa mu cika da imani sai sako na ƙarshe da ya fito daga salihu isa fana karamar hukumar kamba jihar kibin najeriya ya ce assalamu alaikum voa hausa ina kira ga shugabannin jam'iyyar apc da ke karamar hukumar kamba jihar kebbi da su ci gaba da aikin su da suke yi na cin zarafin ma'aikata da ba zabi apc ba ganin cewa kun samu wata dama to ko mai ke da farko yana da ƙarshe idan ku ne yau gobe ba ku bane sai a mayarwa kura a aniyarta. Madalla. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma fa a takaice. Babban jami'in kare haƙoƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya Volker Turk ya buƙaci ƙasashen da ke da tasiri a Afirka da su lallashi ɓangarorin da ke fada a Sudan don kawo ƙarshen yakin da aka fara a watan jiya. da yake jawabi a wani taron gaggawa na kwamitin kare haƙoƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya a geneva tok ya ce faɗan ya jefa ƙasar da ke fama da rikice-rikice cikin bala'i na yitar da yadda wasu da basu damu da rayukan jama'a ba da haƙoƙin miliyoyin 'yan ƙasar su ke da hankali a cewar turk A yau Alhamis 'yan sanda da 'yan adawar siyasa a Pakistan sun tabbatar da cewa an kama ko kuma ana farautar akasarin shugabannin babbar jam'iyyar kasar ta tsohon Prime Minister Imran Khan da ɗaruruwan magoya bayansa. Kaman da yana zaman mayar da martani ga gagarumar zanga-zangar da aka yi a faɗin ƙasar a ƙarƙashin jagorancin jam'iyyar Khan ta PTI game da kaman da aka yi wa madugun jam'iyyar ranar Talata a wajen wata kotu a Islamabad babban birnin ƙasar. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce lokaci bai yi ba tukun da dakaransa za su kaddamar da wani gagaraman farmaki da aka daɗe ana tsammani don kwato yankunan da sojojin rasha suka mamaye. Har yanzu muna buƙatar ƙarin lokaci a cewar Zelensky a wata hira da ya yi da wata kafar yada labaran Birtaniya da aka fidda yau Litinin. Shirye-shiryen farmakin sun hada da ba sojojin Ukraine horo daga dakaru abokan hulɗa na ƙasashen yammaci da kuma jigilar makamai da tankokin yaƙi da ma na'urorin kariya ta sama don ƙarfafa dakarun Ukraine. kuma sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima idan Allah ya kai mu. yanzu a madadin maryam dauda wadda ta taya ni gabatar da shirin da julie lazarus gresham wadda ta hada shirin da kuma ba da umarni da ma mu na yanzu ni sule mummuni barma ke sallama da ku sai ku tare mu da karfe tara da rabi agogon najeriya nishar kamaru da chadi karfe takwas da rabi agogon ghana lokacin da za mu kawo muku labarin wasanni da kuma rahoto na musamman kan abubuwan da ke tsonewa al'umma ido a wasu yankunan najeriya.